نبينا وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله ملوك تنسلكي دقيقا فلقدر ورثة ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na sharhul usul salasa wanda Muhammad bin Abdul ya wallafa littafin sana al usul salasa Imam Muhammad al-Hassan al-Misri ya mishi sharhi wanda muke karantawa a duk ranar Alhamis magariba zuwa Isha'i a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin jihar Kano. Yau Alhamis, ina jin ashirin da biyar ko? Ashirin da shida ga watan Shawwal. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. wannan karatunmu na ɗari da saba'in da uku ko? eh? ɗari da saba'in da uku da uku eh. idan ban manta ba muna shafi na ɗari da tamanin da tara mun shigo cikin al'asulu salis mun yi karatu ɗaya sai kuma muka tafi hutun azumi sai yau Allah ya ba mu ikon dama da dawowa Allah ya karɓa mana ibadojin da muka yi da azumi da bayan azumi da kuma kafin azumi Allah ya fi mana dukkan kurakuranmu da mu mun fara ma'arfatun nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine asali na uku daga cikin asalai guda hudu da Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa littafin sana al-usul salata wato asalai guda uku wannan kenan shine asali na ƙarshe shine sanin shugaba fiyayyen halitta jagoran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanin manzo sallallahu alaihi wa sallam wajibi akan al'umma domin hadisul barra wanda yake mai tsawo wanda manzala sallallahu alaihi wa sallam yace bawa in aka kai shi kabari za a tambaye shi abubuwa guda uku daga cikin marrabbuka ko mun yi bayani akan me ake nufi da marrabbuka shine asalin farko asalami na biyu ma dinuka me ya addininka mun yi bayani a kansa asali na uku da za a tambaye ka wa man nabiyuka wane ne annabinka da haka yana daga cikin abubuwa wanda suke da mahimmanci wajibi akan musulmi ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai fara ta sanin tarihinsa da mu'amalarsa da rayuwarsa shi yasa malam yace al-aslu salisu asali na uku ala wa huwa ku saurara shine ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani mutum a duniya da saninsa ya kai amfani a wajen musulmi kamar ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani alkhairi da duk wani abin da zai same mu na duniya da lahira shi ya zo mana da shi kuma ya faɗa kan da shi ba wani wanda yake da daraja da girma a wajen musulmi fiye da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai a duniya gabaki ɗaya ba madaukaki mai daraja wanda Allah ya karrama a dukkan mutane da dukkan halittu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ta sanin tarihin manzo sallallahu alaihi wa sallam zai bayu a mutane su yi kishi ya zama role model ɗinsu wanda shine asalin ma abin da daman aka ce musulmi ya ajiye manzala sallallahu alaihi wa sallam ya zama abun koyinsa ya zama role model ɗinsa a komai na rayuwarka domin Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wannan ɗaya daga cikin abin da Allah ya ajiye mana manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zama role model ɗinmu ya zama abun koyi a dukkan al'amuranmu a rayuwarmu ta yau da kullum a mu'amalarmu a addininmu a duk wani lamarurrukanmu, duk wanda ko ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zama abun koyinsa a dukkan al'amura to wannan ya rabauta duniya da lahira kuma ya tsira duniya da lahira ka manzo sallallahu alaihi sallam duk wanda yake ce ma kai fatali da manzon Allah sallallahu alaihi sallam to yana nufin kai fatali da hadisi na uku asali kai na uku na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake ka kyale hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to abin da yake nufi ka kyale sirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin tarihin manzan Allah ina aka rubuta shi tun daga A sa zuwa Z a ina muke samun sa a cikin hadisai haka duk wanda yayi inkari yayi fito na fito da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam to ya ce ka ɗauki tarihin manzon Allah ga baki ɗaya ka ajiye shi a gefe to kuma sai mu buwa sai mu bi ɗan da tarihin ɗan ko musussuka kaga ƙarshen jahilci kenan duk wanda ya ce ma ka ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisansa ya ce ka ajiye tarihinsa domin a ina aka haife shi yaushe ya tashi bi kafin wahayi wani ɗabi'u yake da shi wani mu'amala ya yi da mutane ya yi tashi da abokansa wani mu'amala ya yi da matarsa wani mu'amala ya yi da abokansa wani mu'amala ya yi da shugabanni waɗanda suke ba musulmi ba ya ya dasa daular manzon Allah sallallahu alaihi sallam) akan wata ka'ida ya dasa daular mu'amalarsa ta kasuwanci mu'amalarsa ta saye da sayarwa ta surukuntaka ta halin bulaguro ta halin zama duk wannan ne ya kawo shi hadisan manzo sallallahu alaihi sallam suka kawo shi to sai wani ya zo ce ba dukkan zubar da suka kama qur'ani kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama tarjaman alqur'ani a aikace wannan nazariya na theory ne ne theory ya za ta gane theory practical alqur'ani kamar yadda aka tambayi na Aisha me ya umman zo sallallahu alaihi wasallam take kana bil qur'an halayensa shine alqur'ani tabdiqin wannan har abin da alkur'ani yake nufi a aikace shi aka ce ka ajiye to kaga wannan ba wata da'awa da za ta rushe addini irin waɗannan da'awoyi da'awa guda hudu ita ce da'awa mafi muni wadda take rushe addini da'awa ta farko da'awar shi'a rushe addini take da'awa ta biyu da'awar qur'ani tafsiri ita ce wanda suke kiran kansu qur'aniyun yan tafsiri da'awa ta uku da'awar faiba cewa kowa Allah ne ko ni Allah ne da'awa ta hudu ita ce da'awar mulhidin wanda suke cewa ba ba Allah ba kowa wanda dalili yake tabbatar da Allah waɗannan abubuwa guda hudu sune abinda dukkan wani mai rusar rusa addini ta kansu yake yi Allah ya tsare ni malam yace wa ha ana za ajidu yace ni anan ina jin waddu an ulakhisa siratan nabawiyya ina so in yi tamari in takaice sirar manzo sallallahu alaihi wa sallam azzakiya wadda take mai tsarki al'afara wadda take mai kanshi li sharhi hadhihi ibaratir rasina domin in yi sharhin wannan ibarorin waɗanda suke tabbatattu tsayayyu da kakula tiyayyu alƙasira waɗanda ya kawo su ‘yan kaɗan faɗa kawai in yi sharhin su. Fa as'alullah subhanahu wa ta'ala yace ina roƙon ubangiji madaukakin sarki an yu'ina na ala Allah ya taimake mu akan hakan. Lafiya ma musamman wa annal an rasulullahi sallallahu alaihi Wasallam idan ana bayani da tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam hadithun jamil labari ne wanda yake da kyawu bi jamalihi alaihi salatu wassalam da kyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hadith wannan kyakkyawan hadisi kyakkyawan labari kyakkyawan ambato fi afur a cikin mafi tsarki a cikin mutane wa ashraf mafi ɗaukaka wa siyar sirar da tafi kowace ƙanshi ba wani labarin wani a duniya da ya kai labarin manzo sallallahu alaihi wasallam tsarki ba wani labarin wani a duniya da ya kai labarin manzo sallallahu alaihi wasallam daukaka ba wani labari a duniya da ya kai labarin manzo sallallahu alaihi wasallam kanshi da annashuwa da jin dadin ji da akram saboda shine mafi karanci wa ashrafa nabiyyin shine mafi girman annabi arafatul ard wanda ƙasa ta san shi tun daga halittarta har zuwa nan naɗe ta sallallahu alaihi wa sallam wa barak alaihi ira da amincin Allah da albarka su tabbata a gare shi wa ala jami'i ikhwanihi da kuma dukkan ƴan uwarsa min nabiyyin wal mursalin na annabawa da manzanni ثم بدأ المسلم رحمه الله تعالى sannan mawallafin wannan littafin Muhammad bin Abdul Wahab ya fara bin nasab sharif da nasabarsa wadda take mai girma qala al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari ya faɗa yace huwa Muhammad bin Abdullah shine Muhammad dan gidan Abdullahi bin Abdul Muttalib dan gidan Abdul Muttalib bin Hashim dan Hashim bin Abdi Manaf dan gidan Abdu Manaf bin Qusay ɗan gidan kusai, bin Kilab ɗan gidan Kilab bin Murra ɗan gidan Murra bin Ka'ab ɗan gidan Ka'ab bin Lu'ayy ɗan Lu'ay bin Ghalib ɗan Ghalib bin tihir ɗan tihir bin Malik ɗan Malik bin nabur, ɗan Nabr bin khinana ɗan Kinanata bin kuzaima ɗan kuzaima bin Mudrika ɗan Mudrika bin Ilyas ɗan Ilyas bin Mudar ɗan Mudar bin Nizar dan Nizar bin Ma'ad Ma'addi ibn Adnan dan Ma'addi dan Adnan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan sunaye shi zai ce wa hadha muttafaqun alaihi waɗannan ne aka yi ittifaqi fi nasabihi sharif a nasabarsa wadda take mai ɗau mai girma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan duk malaman nasaba da duk malaman sira da duk malaman musulunci sun yi ittifaki wannan sunayen zuwa adinan sun yi ittifaki zuwa adinan wa mukhtalafun fi ma baina adinan bayan adinan a ci gaba da nasaban manzo sallallahu alaihi wa sallam to sune a sunayen aka samu sabani wa isma'ila bin ibrahim zuwa isma'ila dan ibrahim alaihi ma wa ala nabiyina afdalus salatu wa asfa salam da aminci tabbata gare su baki daya da kuma annabin qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya faɗa a cikin zadil ma'ad yake rahimahullahu ta'ala fi zadil ma'ad Allah ya ji kansa a cikin littafin sa shahararre mai suna zadil ma'ad ba da zikiri nasabin nabi sallallahu alaihi wa sallam ila adnan bayan ya ambaci nasabar manzo sallallahu alaihi wa sallam tun daga Muhammad ibn Abdullahi ibn Abdul Muttalib har zuwa ibn Adnan yace ila huna ilaha huna zuwa nan ma'lumu sihha inganci anan ya tabbata sananne ne wannan sunayen ingantattu ne babu saɓani muttafaqun alaihi bainan nasabina an yi ittifaqi akan shi tsakanin duk malaman nasaba wala khilafa fihi albatta babu sabani a cikin wannan haka tabbatacciyar nasabar manzo sallallahu alaihi wa sallam in ka tashi haddacewa to waɗannan zaka haddace su ne kasancewa ingantacciyar nasabar da babu saɓani a dukkan malaman tarihi a cikin ta wa ma fauka adnan amma bayan adnan mukhtalafun fi an samu saɓani a ciki yasa duk in ka duba littattafan siran da muke karantawa a primary a secondary a A level a duk abin da muke karanta za ka ga ana cikewa zuwa adinan domin nan duk abin da ka faɗa daga Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa adinan wannan kana da yaƙini a zuciyarka wannan shine ingantaccen kakanni da iyayen manzo sallallahu alaihi wa sallam da sunayen shi yace wala khilafa bainahum anna adnan kuma dukkan malaman nasaba babu saɓani a cikin su shi wannan adnan din min waladi isma'il alaihi salatu wassalam yana daga cikin ƴaƴan annabi isma'il alaihi salatu wassalam fa nabiyuna manzanmu sallallahu alaihi wasallam khairu ahli al-ardi shine mafi alkhairin dukkan ma'abuta ƙasa nasaban da nasabarsa alal itlaq akan kowa da kowa kakka cirewa kowa tuta tun daga halitta annaba adam har zuwa yau babu wanda nasabarsa ita ce mafi alkhairi fiye da nasabar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nasabihi min ash-sharafi a'la zirwa nasabarsa yadda ta kai daukakarta ta kai kokkoluwa wa a'da'uhu kai makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kanu yashhaduna lahum bizalik suna shaidawa akan haka cewa dan nasaba ne dan gida na asali ne dan gida masu girma ne dan gida masu mutunci ne dan gida kakanni da iyayen da ba a san su da wani ma sha'a ko zalunci ko da a lokacin jahiliya ba ولهذا شهد له به عدوه da wannan ne babban matsayinsa in za ka a lokacin kafin ya musulunta kenan abu Sufiyan? abu Sufiyan bai na ya malikin rum haka ya tabbatar a gaban malikin rum domin da abu Sufiyan ya zo malikin rum mun san tarihi isa shahararriya wanda ya fi ta jin labarin musulunci da yanda annabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da abin da yake kira to shine ya tura a kawo mishi mutanen da zai samu labari na asali na manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya haɗu da Abu Sufyan wanda Abu Sufyan a lokacin ba musulmi bane ba kuma yana daga cikin mutanen manyan da suke gani da'awar manzo sallallahu alaihi wasallam ta kawo musu cikas ta kaskantar da su ta sa bayan su sun rena su ta sa talakawa suna kafaɗa da kafaɗa da masu kuɗi ta ragewa manya mutunci ta hana su yin abin da suka ga dama wato duk an kawo musu wani tarnaƙi na rayuwarsu ta yau da kullum yau so ake abu sufiyan da darajarsa da girmansa da yake gani a makka ya zauna a waje ɗaya a majalisi ɗaya a sahu ɗaya tare da bilal tare da suhaibun rumi tare da waɗannan wanda yake ganin su kawai bayi ne yan jiki a garin makka wanda ba a san daga ina suke ba ba a san iyayensu ba ya za a ce mu zo mu zauna tare da su ya mu ma'abuta ra'asu ne mu ne manyan yan kasuwar da muke juya kasuwanci mu ne manyan masu kuɗi a zo mu zauna da waɗannan talaka wanda rigattawa ma zai da ita sai zane ɗaya ko mu zauna kafaɗa da kafaɗa asali ma an ce in muka zo majalisi suna zaune dole mu zauna a bayansa kan mu ƙetare zuwa na gaba to ya za a mai da haka da girma na da kuɗi na da mutunci na da daraja na ni ne mu ne manyan masu kuɗi mu ne manyan masu faɗa yanzu mu zo mu zauna a wani waje a majalisi a ce wai in muka zo in duk su tuhai birri mu su bilal kuwaye duk sun shige wasu dai mu zauna a baya ba za mu ƙetaro su ba kuma za mu yi kafaɗa da kafaɗa da su kuma suna da ra'ayi na ce su ce a'a mu ce kaza su ce a'a suna da ra'ayi cikakke a musulunci mu faɗi hukunci kaza su ce ba haka bane ba ayat kaza take nufi suna da hukunci sai in sun fi mu hadda alqur'ani muna kallo mu tura su gaba su mana sallah saboda a kuma aka ce ba wanda yafi nasaba ba ko wanda yafi kuɗi yaya waɗannan zamu zama duk wannan abubuwan ne da ya damu manyan makka suke ganin ta yaya za a yi wannan domin su tsari ne na capitalism ra'asu mali na jari hujja irin yadda ake yi yanzu to abu sufyan duk yadda yake so ya ga ya kawo ƙarshen manzo sallallahu alaihi wasallam domin in ya samu tagomashin gudunmuwa da taimakon sarkin rum kamar yanzu ka ce america ko baitul abiyat white house in ka samu gudunmuwarta da sojojinta da makamanta da munafukanta na cikin gida da na waje in ka samu gudunmuwarsu kana ganin ka gama da komai mulkin ka zai tabbata kamar yanzu yadda da yawa masu mulki suke gani In ka samu gudunmuwar america da turawan yamma da munafukan na cikin gida da na waje suna ganin mulkin su ya tabbata ka za su iya yi wa sha'af mutanensu komai su saba musu komai su hana su komai don su yarda da waɗancan domin suna ganin mulkinsu da makomarsu tana hannun waɗancan su ne za su musu hisabi ba ku waɗannan ba wanda suke wa mulki waɗanda suke rayuwa da su saboda suna ganin ku ai ku tumakai ne ba ku san ma me ake ba kawai kaɗa ku za a yi wanda ka shi abinci shikenan ka ka gama da shi haka irin wancan tunanin yake har kullum masu ra'ayin musulunci da tunanin musulunci yana kawo musu cikas wannan ne yake ba su tsoro domin su musulmi ai ba ruwansu ba su je rum ba manzala bai je rum ba bai je farisa ba bai je wani waje ba neman taimako baya tunanin wata daula da ya kafa daular ta yan karama a Madina ba tunanin super power na duniya su goyi bayansa ko kashi goyi bayansa shi kawai abinda sahabbai da manzana suke so su yarda Allah subhanahu wataala yanzu an je wajen sufa fawa to daga cikin tambayoyi inda shugaba ne mai ilimi ya san abin da zai je zo wanda Allah ya ba mulkin duniya ya ba mulkin ƙasa, ya ba mulki yana da wani nau'i na experience da mutane ba su da shi to sai yake so ya san kuwa ne ne menene shi manzo sallallahu alaihi wasallam da majiyansa domin ya san tasirinsa da kuma yadda za a iya karya shi da kuma yadda zai iya zama gagara don da ba za a iya taɓa shi ba dole sai ka yi dirasa in kana so ka sai ka yi research akan wai shi ne. kuma na duk duniya har yanzu shugabannin duniya da an ce yau masu takarar shugabannin kasar ku jam'iyya kaza ta fitar jam'iyya kaza ta fitar jam'iyya kaza ta fitar turan yamma da kuke gani sai sun binciki kowa wane ne wannan wanda PDP ta sayar shine wane yayi aiki a kaza ya gama firamare kaza ya gama kaza ya gama kaza iyayensa kaza ne a unguwa kaza ya tashi ɗabi'arsa kaza kaza yake so yana da kuɗi kaza sun zube shi 100% to na APC fa shine wane din nan wane wane wane wane wane sun san shi 100% na NMPP fa sun san shi 100% na Labour Party kowanne sun san shi ciki da bai fiye da yanda ya san kansa sai sun yi bincike sosai to sai su ga wane ne ya fi musu dama dama wanne ne yake da nukuba foni weak foni dinsa wanda in muka rike mishi in muka ce ika za zai in muka ce bar kaza za ka bari ba ba wanda zai taimake ku ba fa ba wanda zai kawo ci gaban ku su ba ruwan shi su da ku wane ne maslaha su kawai za ta tabbata to kuma sai duk da haka ba za su tsaya ba sai su kira wuce kuma su haska ma kai ne wane wanan nan wane wane wane wane eh ni ne gaskiya kai ne wanda kake da test kaza da kaza da kaza eh ni kai ne wanda aka yi kana minista kaza ko mataimakin shugaba ko gwamna kaza ko sanata kaza ko darakta kaza ko mai aiki aka yi ciwatuwar kaza da kaza da kai ka saci kaza ka saci kaza gaskiya ni ne to ga fayil din ga kuɗin kuma kai ne kake da banki a Switzerland mai kuɗi kaza kana da gida a Dubai kaza eh ni ne to kenan an gama da kai to za mu goya ma baya amma abinda nake so ka je ka rushe naira ka je ka ɗaga kaza ka je ka yi kaza ka ƙara kuɗin man fetur ka ƙara kuɗin kaza ka cire kaza ka cire kaza ka cire kaza abinda nake so da kai shikenan ka ce ka yarda na sai a ce to je ka duk abin da mu mun kare ka shikenan fa abin da ake yi kenan in suka yi calculation suka ga ba za ka ba gudun ba gobe mu wani za ta ɗauko musamman mu Najeriya da muka ci sa'a in dai fitacce ne in ka ɗauko mutum ɗari da kyar za ka samu biyar wanda ba su da kashi a gindi to shi ne babban matsalar mu kenan duk wanda aka ɗauko ma kashin dare shi dubu dubu sai dai na wani zawo ne ila wani taɓa taɓa ne amma dai kashin da yana nan a gindin kowa shi nan an gama kaga sai sun yi birasa wannan tun dama haka yasa shi sarki rum take so ya tambayi waye manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin tambayoyin nan kuma kana awwala ma sa'ala sa'ala ni wa Abu Sufyan yace farkon abin da ya fara tambaya ta kaifa nasabu fiku ya nasabarsa a cikin ku ultu huwa fina zu nasabin sai na ce gaskiya ma'abucin nasaba ne mai girma a tsakaninmu kowa yana girmama gidansu shi yasa ake son ba a son shugaba from nowhere saboda baka san wa za ka kama ba in ka sa ciyaman ko kansila ko gwamna ko sanata from nona in ya mutu ka so barawa ina za ka ubansa na kirki da kanan babansa baka sani ba amma yana da nasaba yana da babban gida sai ku ce ku kyale sai ku je ku gaya wani kanan babansa yi ya shi da yake kai zo ikaza ikaza nan an gama shi sa ake kallon nasaba wajen naɗa shugabanci shi wannan daga ina yake kawai kakka ba kawai wani dan tasha ya zo wanda ba wanda yake ba wanda zai ce matsi ya yi ba wanda zai ce babbari ya bari amma an kaji mutum yana ce a'a kasuwa na su jifa kashi na ya buce to nan za ku iya control ɗinsa to da yana da tsoron gidansa musamman a laraba da suke ganin ba ku abin da ya fi muni a rayuwarsu su yi wa kansu wani tabo da zai fi iyalinsu wannan ne gara mutum ya mutu haka ya tambaye shi shin iyayen nashi da ya tambaye shi a nasabar su amir sarakai ne manya ne sai a ba wani sarakai ne manya ne masu girma ne masu ɗaukaka ne amma babu wanda aka naɗa sarki a cikin su ba wanda aka naɗa mushi kambu sarki ne sai dai mutunci da daraja da girma da kamewa tilka automatically suke zama shugabannin al'umma kamar yadda Abdul Muttalib ya zama a Makka amma ba na dace sarki aka yi ba yamma tambayoyi da yawa wanda ya karanta hadisi wanda Imam Bukhari ya fitar da shi zai gani duk tambayoyin da yaman kuma duk sanda ya bada amsa dalilin da na tambaye ka kaza da dalilin da na tambaye ka kaza da dalilin da na tambaye ka kaza ko bayan ya gama tambayoyin ya shiru ce, ka san wannan mutumin da kake magana akan shi yace mulkin sa sai ya zo nan saboda ya san tuwaye suke bin shi yace talakawan gari ne suke duk annabawan Allah talaka ne suke karfafa shi dama yawanci addinin Allah talaka ne suke karfafa shi tafawiyun din intellectual din mutane kaɗan ne da su ai intellectual yawanci babban matsalan manya suna da maslahohi maslahan nan ta in aka zo kanta to red line ne ba su tsallaka ta ɗiyan da kuka yi mitin da shi ɗiyan da ya fahimci addini in dai aka zo wannan wajen to sai dai ka kyale shi duk ayar da zaka jawo ma zai yi da an zo wani red line da shi yake gani ba zai tsallaka ba kai ko baka da ko titi baka da wani red line za ta an ce a fito ko fitowa za ka yi aka komai to kaga biya ma wannan sabbi to shine wannan yake nuna mana abokin gaba ma ya tabbatar da nasabar manzo sallallahu alaihi wasallam fa asharafa alqawm mafi girman mutane qaumuhu mutanansa quraishawa shine ai daga cikin khilafa amma wadda za a yi ta duniyar musulmi gabaki daya daga cikin sharadin da na farko malamai suka yi ittifaqi inda ba quraishi wanda ya cancanta ya zama shine dan ne quraisha suka samu wannan ai nasaban wanda yake cikin su sallallahu alaihi wasallam shi yasa larabawa da ƙurin shawa a dunkule ba ɗaiɗaikun su ba dole ka ji kana ƙaunar su kana son su saboda ni saboda fiyayyen halitta yana daga cikin su haka in ka dunkule wata ƙabila ce ta fi daraja a duniya ta fi girma ta fi ɗaukata za ka ce ƙurin shawa nazar an ɗaiɗaikun su saboda ne manzo sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ya isa ya fi kowa a duniya kamar yadda ya fi kowa idan haka ba wata kabila da za ka mata kuɗin goro da kai shawa yasa ko mu anan sai a ce za su ko ko ƙurashi ne kai ni ban damu ba to da ana ganin girman ba wanda ya kai ta girma kuma wannan yake nuna cikin ƙabila da ƙabila akwai girma na kabilu akwai waɗanda ake dangana mulki kyau saboda darajarsu da girmansu da sanin ya kamata su in kai nazari duk waɗanda suka shugabanci Najeriya in ka duba Hausa Fulani da Yarabawansu da Inyamuransu da wane ne Buram ɗinsu da Mileni duk wanda suka tafi in ka duba za ka ga ɗan kamantawa kamantawa dai azzalamai da ake faɗa za ka ga cewa to Hausa Fulani sun ci dan shi ne zai kina shi bai mana komai bai zai ya ta aiki a can duka ba ruwansu ba ba kawanci ba kunya ba wani abu kawai ba naku bane ba ni ba naku ba zan muku ba shi kuma wani ba haushi da gwamna akwai kara akwai kunya duka ba su da kunya zalunci ne kata-kata a cikin su to wannan shine dalilin kabilar da take da daraja ta da girma wa ashrafal qaba'il malam yace mafi daukaka kabilu in ka zo wannan mutane a dunkule ƙurayshawa to a ƙurayshawan ai ƙabilu ne ƙabiluhu banu hashim in ka zo wannan ba wanda ya kai su su kuma a ƙurayshawa girma su ma saboda ni suka samu girman saboda samuwan manzo sallallahu alaihi sallam a cikin shi wa ashrafal afkhadi mafi girman ashira dangi fakhruhu danginsa shi ne banu abdul muttalib su ne mafi girma kuma wannan dangin nashi wanda ake ce musu su ne menene su ne ahalin bai waɗannan gidajen na ahalin bai to ba wanda ya fi su kuma ɗaukaka ba wani dangi da ya kai su ko na waye asharafa man khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi ɗaukakan abinda Allah ya halitta alal itlaq yace akrama ashrafa man khalaqa duk abin da Allah ya halitta ba wanda ya kai shi daukaka wa akrama man istafa Allah azza wa jalla duk wanda Allah ya zaba to shine mafi karamci shi falaqad khalaqa Allahu al-khalqa Allah ya halitta halittun mutane gabaki daya wasafa min al-khalqi al-anbiya ya zaɓa a cikin mutane da baki ɗaya sai zaɓa annabawa wasafa min al-anbiya rusula a cikin annabawa sai ce to manzanni sun fi kowa wasafa min rusuli ulul azmi al-khamsa a cikin kuma manzanni sai ce akwai wasu ulul azmi nuhan wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammadan salawatullahi alaihim ajma'in ya zaɓi wannan kuma Allah ya ce wa idza khadna min an-nabiyyin mithaqahum ibrahim wa musa maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza biyar ɗin sun fi kowa duk wani wanda aka ɓata ma lokaci wai shine kaza ne kaza karya ne babu aya babu hadisi kan ma a jawo ma wani tukururu a cewa ya fi kaza ya fi kaza duk karya ne wannan da nafsi ulul azumi su ne biyar wanda suka fi kowa kuma duk wanda ba annabi ba kowaye duk wani takasa duk salihan takasa annabi ya ji shi kowane irin annabi ba an duk annabawan Allah sun fi dukkan waliyan Allah sun fi dukkan salihan Allah haka ba wani waliyi da za a kawo mawa ya aran gama da annabawa babu shi daraja ce a ƙarshe kilas ɗinsa bai kai ba bai ma isa duk falalarsa duk bautarsa duk san Allahsa, duk jihadinsa duk littattafan musuluncinsa duk waɗanda ya shiga musulunci in sun kai biliyan nawa bai kai kowane annabi ba a cikin annabawa duk walittakarsa ka riƙe wannan ka'ida kawai ma ya zo ma suki burutu babu wanda ya kai annabi sannan a cikin annabawa dukkan su ba wanda ya kai mursalai su ɗari uku da wani abu a cikin mursalai din nan ba wanda ya kai mutum biyar wastafa min ulul azmi khamsa su kuma a cikin su biyar din khalilai ne Allah ya zaba wasu khali badadin sa biyu Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi alaihi wa sallam annabi Ibrahim da annabi Muhammad sai ya zabe su ashe kenan yanzu in kai talhisin duniya mutane biyu su suka kowa falala ba wani annabi mursali ba wani nabiyi da ya kai shi barlantana kai maganar wani ko shahidi ko Ya yace summa tsafa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala kulli khalqihi sannan Allah madaukakin sarki ya zaba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a dukkan halittunsa farasa lahu qadrahu ya ɗaga ƙadarinsa wa a'ala lahu sha'anahu ya ɗaga al'amarinsa wa rafa'a lahu zikirahu ya ɗaga ambatansa wa ba anhu wuzirahu ya ingije dukkan nauye-nauyensa wa zakkahu fi kulli shay'in kai ya tsarkake shi a dukkan komai ba wai kudin gora aka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ba aka ce tsarkake ne a alqur'ani kada Allah ya ɗauki gaba gaba dan ma wai a a'a haka shi ai tsarkake ne shi yafi kowa kawai aka tsaya a'a sadda aka yi tafsiri komai nashi na daban ne idansa na daban ne zuciyarsa na daban ne ƙirjinsa na daban ne komai nashi na daban ne malaminsa na daban ne komai Yake ce zakkahu fi aklihi Allah ya tsarkake shi dangane da hankalinsa fakala Jalla Wa'ala, ubangiji madaukakin sarki yace ma balla sahibukum wa ma gawa yace ma balla sahibukum abokin kuɗin nan ma balla bai karkace ba gabarin gaskiya wa ma gawa kuma wannan bai halaka ba ko bai zama abin da yake faɗa na jahilci ba Allah ya ce sa'ibukum anan abokinku saboda wannan ɗin da kuka sani amintacce wannan ɗin da kuka sani kuka kira shi amini kuka san amanarsa kuka san gaskiyarsa kuka san haƙurinsa kuka san jajircewarsa duk wani amanoninku duk wanda yake so ya ajiyar kuɗi shi kuke kawowa saboda kun san nan babu wani abu da zai samu kuɗin ku ba garabin zago babu abin da zai samu dukiyoyin ku wannan ɗin da yana ɗan shekara ashirin da wani abu aka ce ku fito da fitattun mutane da za su wakilce su wakilce ku a taron duniya na laraba ga baki ɗaya kuka sanya shi daga ciki iyayensa ne fa da kakanninsa aka ce a zaɓo wanda ya fi kowa yana matashi wanda bai kai shekara ashirin ba aka ce yana da gaske wanda za ka wakilce mu ka je aka sanya shi yanzu kamar ka ce kabilar hausa ga baki ɗaya ku fito da mutum biyar kabilar yaraba ku fito da mutum biyar kabilar ibo ku fito da mutum biyar kabilar kaza ku fito da mutum biyar za a zo a tattauna abin da ya shafi najeriya da yankin ga baki ɗaya na jaziratul arab ya za a yi hukunce hukunce a tsara dokokin tafiyar da shi zaluncin da ake da menene ya isa amma Qurayshiya da suka tashi da suka bada sunansa a lokacin bai kai shekara ashirin ba wannan ai kun yarda da hankalinsa ko kun yarda da amanarsa kun yarda da tunaninsa kun yarda da basirarsa to shi yasa Allah ya ce anan ma wannan abin da kuka yarda da shi bai kauce mishi ba bai bata ba sai sa Allah ce sahibukum yace wa ma gawa sai sa malamai suka ce balla gawa gawaya da balala Allah ya mu zo sallallahu alaihi wasallam balala ita ce mutumin da yake batacce ko bai san batacce bane ba shine balala to ma balla ba batacce bane ba ko bai san batacce bane ba an ce sa aka cewa kiristoci ko wala na ko batattu saboda batattu ne su ko ba su san batattu bane ba su sai sa Allah kira amma yahuda sai aka ce maghdubi alaihi shi aka yi saboda su duk abin da suke na bata sun san fata ne to gawaya kuma ita gawa shine wanda kuma ya bata bayan ya bata kuma ya san da gaske abin da yake ba daidai bane ba shine gawa shi ɓatacce wanda bai san ɓatacce ne ba za ka iya control ɗinsa ka iya mishi wa'azi amma shi wanda kuma ɓatacce ne amma ya san ɓatan yake to ya za ka iya shi ba inda ba za ka iya da shi shi yasa to sai aka korewa manzon Allah dukan abubuwan guda biyu aka ce ba ɓataccen ne ba da bai san ɓatacce ba ne ba ba haka ba ne ba ba kuma san zuciya ya san daidai karkace ma daidai saboda son zuciya kuma dukkan duk duniya yanzu mutane kala biyu ne haka suke akwai wanda ɓatacce ne bai san ɓatacce ne ba to ne yana buƙatar lu'ufi a magana tausasa magana hikima jawo shi ƙoƙarin nuna mushi saboda ɓatacce ne bai san ɓatacce ne ba shi shi gani yake abin da yake balma yana ganin shi ne mafi kusanci da Allah yake yin abin bal ma yana ganin shi na musamman ne saboda Allah ya keɓanto shi da haka kuma ɓata ne da yawa daga cikin masu bin ɗariƙoƙi da masu bin shi'a da masu bin ƙur'aniyun da masu bin wannan a akidu ɗin to da yawa daga cikinsu wallahi wa'yansu ɓatattu ne ba su san ɓatattu ba ne ba Na ka yana buƙatar tausasa harshe da su akwai kuma wasu musamman ƙada shuwagabanni da yawa kuma daga cikinsu wanda su san zuciya ne sun san abin da suke fata ne amma kuma suna to nan bayan da zaka yi da su to wani misali da na goni ya buga yace akwai wani proverb karin magana na India da yake faɗa karin magana ne na India yace mai baccin da yake bacci zaka iya tashi shi amma wanda ya kasace haka ya nuna bacci yake da ganganya zaka yi da shi to kamar haka ne e mai baccin da yake bacci wannan an kazo kamar haka zai tashi to amma wanda ya yi bacci amma ya san yana jin komai ba bacci yake ba haka da gangan zai yin gaskiya ba yadda za ka yi da shi sai dai ka kyale shi to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake tunaninsa da hankalinsa wa zakkahu fi fuadihi ya tsarkake shi a cikin zuciyarsa faƙala jalla wa'ala Allah ya ce ma ka zabal fu'adu ma ra'a zuciya ba ta ƙaryata abin da ta gani ba ba ta yi ƙarya ba akan abin da ta gani ba zuciyar ba ta yi ƙarya ba akan abin da ta gani to wannan mara a haɗin abin da ya faɗa ya gani jullun malamai suka ce mala'ika jibril ma ka zama fu'adu mara a domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ga mala'ika Jibril da fikafikai ɗari shida kowane fiffike ɗaya ya toshe sama da ƙasa ya gan shi a siffarsa to da ya ba da labari sai Allah ce ma ka zaba fu'adu ma ra'a abinda zuciya ta gani ba ta yi ƙarya ba wasu kuma suka ce abinda zuciya ta gani na ubangiji madaukakin sarki to kuma ubangiji madaukakin sarki ba a ganin sa da ido a duniya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar amma al-akhirah ne wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha za a gan shi to sai suka ce a ya gan shi a cikin zuciyarsa to amma ce mafi inganci yawanci duk wan najmu idza hawa wannan haffa kana qaba ne au adina. duk waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa ana faɗi da mala'ika Jibril hadisi ne na Isra'i wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ma da aka ce ma qaba eh, qausaini aw adina ya zamanto da Allah subhanahu wata'ala amma duk abubuwan da ya tabbata a suratul najm da mala'ika Jibril ake ma zabal ko Ado ma ra'a wa zakkahu fi basarihi ubangiji madaukakin sarki ya tsarkake shi a ganinsa fa qala jalla wa ala Allah ya ce ma zagal basaru wa ma wannan idanuwa abin da ta faɗa bata karkace ba bata faɗi ba daidai ba wa ma qaza kuma bata wuce gona da iri ba bata tsarkake ba abinda aka umarce shi da shi abinda idon shi ya gani tabbatacce ne ya gani din bai ƙetare ba bai wuce gona da iri ba ko bai faɗa abin da ba shi ne ba wa zakkahu fi sadrihi Allah ya tsarkake shi dangane da ƙirjinsa fa qala jalla wa ala Allah ya ce alam nashrah laka sadrak yace yana wa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana nuna falalar da yawa manzo sallallahu alaihi wa sallam da ta goma alkhairin da yawa yace shin ba mu buɗa dama kirjinka ba ba mu haskaka ma kirjinka da imani da tsoron Allah da taƙawa, da bin Allah da kyakkyawar zuciya da haƙuri duk ba mu ne muka sa zuciyarka ya inshara ya zama zuciyarka ta zama buɗaɗɗiya tana iya ɗaukar komai ta shanye komai wa zakkahu fi Allah ya tsarkake shi dangane da tsarkinsa fa qala jalla wa ala wa wada'na anka ko muka ingije ma nauye-nauyenka wa ka anka wizrak ko suka ce laifuffukanka ala ka'ida abubuwan da ya aikata ko a jahiliya na kuskure wasu suka fassara shi da cewa ya liyaghfira Allah ma kaddama min dhanbika wa ma shi ne daidai da mun gafarta ma abin da ya gabata da abin da za ka yi wasu suka ce asali manzo sallallahu alaihi wasallam asumi ne ai baya laifi wizrat suqalat nauye nauyanka humum da wannan baƙin cikin da damuwa da kake na ba a karɓi shiryar ka ba muka zo muka ce muka ingije ma muka ce wannan ba naka bane ba fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa to wannan ya zama fuka wannan nauye nauye na humum din da yake damun ka. kun suka ce a'a annaba suna za su iya aikata sagair kananan kai maganganu dai na wuzira ya fi talatin na malamai wanda suka kawo daban-daban mai ake nufi wasu ma suka fassara wa ba'ana an ka wujira cewa muka goge ma ka zama ma'asumi da baka aikata laifi duk ƙoƙarin mai ake sun bi ma'ana is alwuziru yana zuwa bi ma'ana is yana zuwa bi ma'ana haml wani abu da ka ɗauko na nauyi auzarar ƙauni nauye-nauyen mutane wala taziru waziratu wuzira ukhra wuzira duk ka ga ayoyin sun zo to mi ya zaka fassara wuzi da manzo sallallahu alaihi wa sallam in kuma ka kalli ismarsa shi kararre ne ma'asumi ne to kuma anan Allah ya ce wa wada'ana anka wuzira to ya ka haɗa ismarsa da wannan shi yasa zance mafi inganci ka ce shin ba mu jingine ma duhumum da ahzan da nauye-nauyen wannan sikal ɗin nauyi da kake ji na rikin imani na mutane da basu yi ba wasu kuma suka ce a'a wannan sikal ɗin na abubuwa ibtila'at da abubuwan da ya shafe ka a rayuwa da musibu kala kala da kincin nasara da farko da yadda aka yace ka da yadda wannan duk ba mu ingije ma daga ƙarshe muka ba ka nasara kowa ya sallama ba haka za ka yi ta jin ana fassara wizaran domin duk abin da ya kawo kamar abin da na faɗa muku a farko ne daidaita isma da kuma wuzin ya zaka daidaita shi ko kai in ka fahimci ne isma take nufi ka kuma ka kalli da yanda ta zo a siyasin alkur'ani daban-daban to ƙarshen ta ka fito da wani abu da aka ke nufin wataƙila haka ne wasu ma suka fassara cewa nauyin da ka fara ɗauka na alkur'ani kake ganin da'awar za ka iya ma har kake gawo Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi Ina alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana wannan nauyin da kake ƙoƙari tana ganin da'awar da wahala muka sauke ma ita to alamihim dukkan wa'annan abin da suka fassara Allah ya mushi